domin tunkarar barazanar da yankuna masu damshi suke fuskanta a Nijar, kamar kashe itatuwa da shigar ƙasa. Gwamnatin Nijar ta bullo da wani tsari mai ɗorewa na kula da waɗannan albarkatu. Sumaila Sahailu shine babban darakta mai kula da namun daji da sha'anin farauta da kuma kula da keɓaɓɓun wurare dauke da ƙarin bayani. Nous avons actuellement 12 sites reconnus au plan international. Yanzu haka muna da wurare masu damshi guda goma sha biyu da kasashen duniya suka san da zamansu waɗanda kuma suke kumshe da albarkatu masu yawa na namun daji na ruwa da na sarari kamar tsuntsaye masu yawo da kuma wasu itatuwa da ke da amfani sosai ga al'umma da ke rayuwa a waɗannan wurare. Sai dai matsalar ita ce tun wasu shekaru ba mu samu mu kula sosai da waɗannan wurare da mutane ke shawa wannan yasa wuraren masu damshi ke fuskantar barazana da ke ƙara haɓaka kamar taɓarɓar barewa kashe itatuwa shigar ƙasa da gurɓata kala-kala wanda hakan wani babban kuma baya ne ga waɗannan albarkatu saboda haka ne ƙasar Nijar ta yi tunanin sake duba siyasar kula da waɗannan albarkatu domin kaddamar da wani tsarin bibiya na kusa da kusa sannan kuma da samar da kayan aiki da hanyoyi na tattali akwai wani wuri kamar namga kokoru inda ake iya samun makiyaya da kuma wasu mutane da ke gudanar da ayyukan noman gandari a kewayen korama sai kowa ya kawo nasu kokari domin kada a lalata albarkatun pour que Ta yaya za ku dama da al'umma wajen kula da wannan tsarin? Akwai wani wuri za mu kafa kungiyoyi na bada labari na mutanen da ke rayuwa a muhallin domin su taimaka mana wajen kula da albarkatun akai-akai na tsawon lokaci. Kai tsaye ne kuke son shigar da wannan tsarin? Kai tsaye ne domin akwai abokan arziki da dama da ke bayan mu tun wani lokaci waɗanda a shirye suke su dafa mana. Da zana an amince da tsarin za mu zauna mu duba yadda za mu soma ayyuka na farko.